rundunar sojin najeriya ta ce ta kama wasu mutane hudu wanda take zargi da yi wa kungiyar boko haram leƙen asiri mutanen da an gabatar da su a gaban babban hafsan sojin ƙasa na najeriya laftanar janar tukur yusuf burutai jiya litinin a lokacin da ya kawo ziyarar aiki na wuni guda a barikin soji na shadonka da ke bauchi da yake bayani yadda aka damƙe mutanen kwamandan brigade na uku na artillery brigadier general abraham luka dusu ya ce haɗin gwiwar rundunar soji da ke gombe da kuma na garin jos ne suka kame mutanen so coordinated joint with the in and operation brigadier general abraham luka dusu ya ce rundunar ta kama mai suna victor moses wanda ya shaida cewa yana daga cikin mutanen da suka yi nasarar ta da bom a garin madalla ta jihar neja victor moses It was part of the surveillance that Ya ce kamun da aka yi wa Victor Moses din ya biyo bayan yunkurin da yi ne don ya shiga masallaci a garin alkaleri ta jihar Bauchi inda ya ce yana sanya musulunta ne amma mutanen garin ba su amince da bayanin da ya musu ba sai suka kawo rahoto wa mutanen su. with Abubakar Shetima in Jos Victor Moses na da zama ne a tare da wani mai suna Abubakar Shetima a tashar mota a dangaren Jos. In ji cewa Brigadier General Luka Dusu, Victor Moses ya bayyana cewa shi da abokansa. Uh, uh, Salisu Muhammad Bello Salisu Muhammad Bello da Abubakar Shetima da kuma Umar Sadiq Madaki dukkaninsu a Gombe. yan leƙen asirin ƙungiyar boko haram ne so after our preliminary uh, investigations they are now going to be handed over to the joint intelligence center in maiduguri for further interrogation da ƙarshe brigadier general luka dusu ya ce a bayan an kammala binciken farko mutanen hudu za a tafi da su maiduguri cibiyar bincike na soji domin a ci gaba da tambayar su abdulhamid muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya